Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol sai tashar alfa rediyo kuma yi a kasar ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voa hausa.com Masu raro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Laraba 31 ga watan Oktoba shekara ta 2018. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da babaya ko makiyar da ma sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania sun kai ziyara a wurin wani bautan Yahudawa a Petersburg inda wani dan bindiga ya kashe 'yan Yahudawa goma sha ɗaya. a wata sabuwa kuma shugaban na amurka yana shirin dakatar ko kuma soke dokar nan da ke baiwa yaran da aka haife su a nan amurka 'yancin zama 'yan kasa da ma bakin haure da ba su da izinin zama an kashe kuma akalla ma'aikatan ceto 83 a cikin wannan shekara a cewar wata kungiyar humanitarian outcomes to allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta kama wani dan shi'a ya shigar da makamai cikin abuja sai dai 'yan shi'ar na cewa tun da jagoran mu shek alubu ke fara wannan gwagwarmaya sama da shekaru arba'in ba mu taɓa kashe wani ba mu da tare wani da wani makami ba ka wannan sharri ne na jami'an tsaro da suka saba Ƙungiyar ƙasashe biyar mambobin Sahel da haɗin gwiwar ƙungiyoyin Alliance Sahel sun samar da wata sabuwar hanyar yaƙi da ta'addanci. Cikin waganiya taku sabuwa da kun ce za ku yi abin da zai shahi talakawa nan da nan muna so talakawan musu gani a ƙas kuma nan da nan waɗanda suka bar gidajensu komo gidajensu haka kuma za a ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya aza tubalin gina wata jami'ar soja a jihar borno sai kuma shirin dimokuraɗiyya a yau wanda madina dauda za ta kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump sun kai ziyara a wurin bautar Yahudawa a Pittsburgh inda wani dan bindiga ya kashe mutane goma sha ɗaya a ranar Asabar da ta shige yayin da suke ibada. Trump da ya gaisa da babban limamin wurin bautar Jeffrey Mayers da kuma jakadar Isra'ila a Amurka Rom Dema. donald trump da melania sun aza dutse kan kowane kusurwowi na tambarin isra'ila na taurarin annabi dawuda ko kuma stars of david a turance a wajen wurin bautar aza dutse dai akan kabari ko kuma wani wurin tarihi tsohuwar al'ada ce ta yahudawa tarin jama'a masu kalubalantar trump da ko kuma ziyarar da trump ya kai sun yi maci a kusa da wurin bautar galibinsu dai suna ihu cewa ku juya bayan ku kada ku ga wato ayarin babura na shugaban kasa suna shigewa shugaban ko yana kan hanyarsa ne zuwa asibiti domin ya kai ziyara ga 'yan sanda wanda suka ji rauni a lokacin harbin. sai dai masu zanga-zangan da wasu 'yan siyasa da ma shugabannin yahudawa sun so a ce shugaban ya yi allah wadai da masu fifita farar fata akan kowane jinsi a maimakon ziyarar da ya kai a pittsburgh a hali da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump yana so ya soke dokan nan da ke da wato da ke ba yaran da aka haife su a nan amurka yancin zama 'yan kasa da ma bakin haure da suka shigo ta barauniyar hanya su zama 'yan kasa Trump ya mayar da hankali a kan batun bakin haure a matsayin babban sakonsa na yakin neman zaɓe kafin zaɓen shida ga watan Nuwamba. Yayin wata hira da ya da wani mai gabatar da shirye-shirye a kan talbijin na satellite da ake kira Axios wanda za a watsa ranar hudu ga watan Nuwamba, Trump ya ce masu bashi shawara a kan dokokin ƙasa sun faɗa masa cewa zai iya canza dokan zama ɗan ƙasa ta hanyar haihuwa a cikin ƙasar. Now they're saying I can do it just with an executive order. Now, how ridiculous. We're the only country in the world where a person comes in has a baby and the baby is essentially a ya ce yanzu dai sun ga sun faɗa min cewa zan iya sauya wannan dokar da umarnin shugaban ƙasa wannan shirme ne mu kaɗai ne ƙasa da a duniya mutum ke iya shigowa ya haifi yaro kuma ya samu cikakke yancin zama ɗan ƙasa da duk wani amfani har tsawon shekaru 85 aka kafa wannan dokan wannan bai dace ba kuma ya kamata ya zo ƙarshe sama da ƙasashe talatin ciki har da canada da mexico suna amfani da irin wannan tsarin amma a cikin wannan lokaci wasu ƙasashe kamar australia birtaniya da faransa da indiya da kuma ireland sun sauya wannan dokan an kashe akalla ma'aikatan ceto 83 a cikin wannan shekara an fitar da wannan alƙaluma ne a cikin wani rahoto da wata ƙungiya mai lura da ayyukan ma'aikatan agajin mai suna humanitarian outcomes ƙungiyar da take tattara bayanan tsaro na ma'aikatan agaji ƙungiyar ta ce yin garkuwa da ma'aikatan agaji da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke yi yana ƙara ta'azzara a cikin wannan lokacin a najeriya a cikin wannan lokaci kungiyar boko haram ta kashe wasu ma'aikatan agaji guda biyu da suka sace a demokuraɗiyyar jamhuriyar congo kuma fararen hula sun yi ta jifar ma'aikatan kiwon lafiya na ebola da duwatsu uni guda bayan da 'yan tawaye suka harbe suka kashe ma'aikatan lafiya da wani sojan congo Ƙungiyar ta ce an kashe ma'aikatan bada agaji 139 a shekarar 2017 wasu 200 suka jikata kana aka yi garkuwa da wasu 72. ta kara da cewa galibin hare-hare da aka kai wa ma'aikatan bada taimakon sun faru ne a kasashen sudan ta kudu da syria da afghanistan da kuma jamhuriyar wato tsakiyar afirka ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen wasu na muryar amurka birnin washington dc an harbe wani mai yada addini ɗan ƙasar amurka har lahira a cikin motarsa a kamaru yayin wani rikici tsakanin 'yan aware da sojojin ƙasar a jiya talata charles wesco ɗan asalin jihar indiana a nan amurka ya mutu da rauni da ya samu a a asibitin birnin bamenda da ke kudu maso yammacin ƙasar ma'aikatar wato ma'aikatar harkokin wajen amurka ta tabbatar da mutuwar wasco amma ta ki ba da karin bayani don nuna girmamawa ga iyalan marigayin a daidai wannan lokacin jimami albarusai sun kama motar wasco amma dai ba a gano wanda ya wannan harbin ba ko ya auna shi ne ko kuma dai wasco ya fada a cikin wannan musayar albarusan ne ba da saninsa ba rahotanni sun ce wasco ya je kamaru ne a cikin 'yan makonnin nan jami'ar harvard ta nan amurka za ta karrama malala yousafzai wacce ta samu lambar yabo ta nobel prize saboda rawan gani da take takawa wurin karfafa karatun 'ya'ya mata makarantar kennedy ta jami'ar harvard ta ce yousafzai za ta karbi kyautar na shekarar 2018 ta glinsman a wurin wani bukin da aka shirya yi ranar 6 ga watan disamba yusuf Yusafzai ita ce matashiyar da ta fara samun lambar yabo ta Nobel Prize a shekarar 2014. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. madalla yayin da 'yan sanda abuja suka ce sun cafke kimanin 'yan shi'a 400 biyo bayan rikicin 'yan shi'a da jami'an tsaro rundunar ta umarci jami'an ta su zauna cikin ɗamara kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na hassan mai na kaina Akin hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya kenan Alhaji Mashir Jimo ke jawabi yayin taron manema labarai jim kaɗan bayan rikicin 'yan shi'a da jami'an tsaro a nan birnin Abuja ya ce an umarci baki ɗayan kwamishinonin rundunonin 'yan sanda a jihohin da ake ganin kai koman 'yan kungiyar alzazzaki da su ƙara zama cikin shirin kota kwana don sa kafar wando ɗaya da duk masu son gwada ƙarfin 'yan sandan muna son amfani da wannan dama wajen aikewa 'yan shi'a gargaɗin cewar najeriya ƙasa ce mai zaman lafiya a sosai babu wani ko ta ƙungiya da za ta yi abin da ta ga dama kuma a ƙyale ta kuma muna tunkarar wannan matsalar gadan-gadan. Hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce zuwa yanzu ta kama kimanin 'yan shiya guda ɗari 400 bisa zargin ta da hankalin jama'a da kuma iwa dokar ƙasa karan tsaye. Jim kaɗan bayan taron kakakin 'yan sandan Najeriya. Shi ma kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja Bala Ciroma ya kira taron manema labarai inda ya ce sun kama wani ɗan shiya ɗauke da bama na kwalba yayin da ke kokarin shiga cikin birnin Abujan. Wannan yana son kawo hatsaniya ta hanyar afkawa jama'a da ma mu kanmu jami'an tsaro. 'Yan sandanmu ne suka tsare motar da yake ciki bayan bincike kuma aka samu makaman a cikin jakarsa kuma za a gabatar da shi a gaban kotu da zarar an kammala bincike. Uh, Amma a cewar mataimakin kakakin 'yan shiyar a Najeriya wanda kuma yana ɗaya daga cikin jagororin jagoran zanga-zangar 'yan a Abuja Abdullahi Usman ya ce wannan wanda aka kama din ba dan kungiyar su bane tun da jagoran shi ibrahim da ke ya fara wannan gwagwarmaya sama da shekaru arba'in ba mu taɓa kashe wani ba ba mu tare wani da wani makami ba ka wannan sharri ne na jami'an tsaro da suka saba amma shi wannan mutumin da aka kama din an same shi da misali irin tutocin kon da aka rubuta ya husaini a jiki da su danko da duwatsu da abin da bom da sauransu kuma ya ce ya zo wannan tattakin malam mai na kai ne jami'an tsaro ba sai hassan maina na kai na

To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda shugabannin kungiyar kasashen Sahel biyar da haɗin gwiwar kungiyoyin Alliance Sahel suka gudanar da taro a jamhuriyar Nijar ɗin a ci gaba da neman hanyoyin inganta rayuwar jama'an yankunan da matsalar tsaro ta jefa cikin halin zaman ɗarɗar. Saɓanin yadda a can baya kasashen suka fi mayar da hankali wajen amfani da karfin sojan a yakin da suke na kaddamar da kungiyoyin tayar da kaya baya. A kan iyakokin Malin Nijar da Burkina Faso wakilin ma'amai Sulaiman Barma yana da karin bayani. Sake maido da kyakkyawar rayuwa wa jama'ar yankunan da matsalar tsaro ta afkawa a ƙasashe biyar mambobin ƙungiyar Jason Sahel shine abin da gwamnatocin waɗannan ƙasashe ke hange ta hanyar haɗakar ƙungiyoyin Alliance Sahel mai hulɗar aiki da manyan ƙungiyoyin duniya. Dalili kenan da waɗannan ɓangarori suka haɗu a yamai da nufin duba yiwuwar gaggauta ƙaddamar da ayyukan da talakawa za su gani a ƙas. Ministar fasalin jamhuriyar Nijar Madam Kane Hajiya Aisha Tubulama ita ce shugabar majalisar ministocin kasashen jason sahel mu abin da muka ce musu mu muna iyaka kokarin mu da mu kawo tsaro cikin waganiya taku sabuwa da kun ce za ku yi abin da zai shahi talakawa nan da nan muna so talakawan mu su gani a ƙas kuma nan da nan waɗanda suka bar gidajensu komo gidajensu mai sharhi akan sha'anin tsaro abdulrahman alkasim da ke yaba wannan sabon salo na ganin abin tamkar wata dubarar zaburar da manyan kasashe a kan maganar daukar ɗawainiyar kudaden da ake bukata domin yaƙi da ta'addanci a yankin sahel in ka lura abubuwan da ke faruwa burkina ko yadda abubuwa suka tsaurara a yankin mali da sauransu ya nuna wannan bangaren na soji zawa yanzu ba a samu wani sakamako ba na musamman bisa fage na daga wanda zai iya shawo mutanen su zuba kudin su kenan dole a dawo bisa magana farko wadda bisan ta ne aka aza tubalin ita g5 sahel in shine magana da yaƙi da talauci da taimaka ma yankin a falfado da tattalin arzikin shi a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da ɓangarori suka cimma masu hannu da shuni sun amincewa bayar da kuɗaɗen tafiyar da ayyukan da ke kunshe a tsarin inganta rayuwar jama'a yayin da kasashen jason sahel suka jaddada aniyar tabbatar da doka da oda don baiwa talakawa damar samun walwala a duk inda suke kuna tuni wataran difa da aka samu babban matsala nan da nan muka samu project din bank mondial muka ce musu ku tattaru abin da ya kamata ku yi cikin shekara biyu muna so ku yi cikin wata uku fannin rijiyoyi fannin likita fannin eh, lakwal fannin duka protection civil da komi komi irin wannan hanyoyi ne muke so a ƙara bi don mutanenmu su samu hankalin su ya kwanta kowa ya koma gidan shi mai kiyo ya kiyo mai noma ya noma kuma ya zamanto yana cikin kwanciyar hankali don ya san akwai hukuma tana nan tana kula da tsaron shi. A watan Disamban da ke tafe shugabannin kasashen Mali da Nijar da Burkina Faso da Chad da Mauritania za su gudanar da taron koli da zummar bitar ayyukan da wannan taro ya bayar da shawara a kansu. su. sai batun rundunar haɗin gwiwar jason sahel mai alhakin mulkushe ƙungiyoyin ta'addancin da ke addabar jama'a a kan iyakar mali da makwabtanta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger eh, kai madashin allah daga nijar an samu To a gaida na Barma, to idan muka koma Najeriya kuma shugaban Muhammadu Buhari ne ya aza tubalin gina wata sabuwar jami'ar soja da ake kira Nigerian Army University a karamar hukumar biyu da ke jihar Borno, wadda ta kasance irin ta farko da ake da ita a shiyar Afirka baki daya. Haruna Dauda gare ka. shugaba buhari da wadda ministan ma'aikatan harkokin ilimi na najeriya malam adamu adamu ya wakilta ya dai aza gina tubalin jami'ar ne da gwamnatin tarayya ta amince da shi da kuma ya kasance cikin jami'o'i 164 da ake da su a tarayyar najeriya wadda ita ce kuma na 42 mallakar gwamnatin tarayya shugaba buhari wadda ministan harkokin ilimin kasar ya wakilta ya dai so ne da jawabinsa yana mai cewa since the early months of our immigration, to improve the standard and increase access through various intervention activities in the education sector. ya ce tun lokacin da aka rantsar da mu gwamnatin tarayya ta soma hoppasa wajen harkar ilimin harkashin jagoranci na da kuma baiwa al'ummar najeriya damar neman ilimin ta hanyoyi daban-daban da muka bullo da su a bangaren ilimi. We have increased access by establishing new universities at the federal, state and private levels. Specifically this year alone, ya ce tun shigowar mu mun samar da gurbin neman ilimi ta hanyar samar da sabbin jami'o'i a kasar daga matakin gwamnatin tarayya da na jiha da ma jami'o'i masu zaman kansu shi ma dai shugaban gwamnoni goma sha tara na arewacin najeriya wanda kuma ya kasance gwamnan jihar borno honorable kashi tima cewa yayi the government and people of borno state will support this university in whatever way we can to put it on a palm footing for the good of our people. Ya ce gwamnati da kuma al'umman jihar Borno za su yi duk ya mai yiwa da ganin cewa sun taimaka wannan jami'a wadda za su tsaya da kafafunta don amfanin al'ummanmu. Lieutenant General Yusuf Tukur shi shine babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya. This will develop the Nigerian army capacity to compete professionally and responsibly with other armies of the world. ya ce samar da wannan jami'a zai sake haɓaka aikin soja a ƙasar wanda za ta yi hada girji da sauran jami'an soja na duniya to koya jama'a suka ci da wannan dama na kafa irin wannan jami'a a yankin nasu a sunana muhammad ali amadu ni ne zannan biyu ya jima muna son wannan abin yanzu allah ya kawo mana dukkan mutane ba ma biyu kaɗai ba mutane sadon borno da borno din gaba daya muna mutukar murna sosai yadda baka tsammani yanzu dai gwamnatin tarayya ta keɓe kasafin naira biliyan biyu don soma gina wannan jami'ar da kuma ake sa ran za a baiwa fararen hula kashi saba'in da biyar daman zuwa karatu a wannan jami'a sannan kashi ashirin da biyar za su kasance daga jami'an soja ne haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya wai ka dikidin mutuwa mai To gaida Haruna Dauda to sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi inda zamu kawo muku rahoto kan yadda siyasar Ubangida a Najeriya ke ɗaukar wani sabon sulhu kuma karamanta amanta zamu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC da yanzu agun muke cewa karfe 1 da minti kusan 18 ga Madina Dauda da shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. A cikin shirin namu na yau, za mu duba abin da sabon dokar zaɓe da Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da ita ta ƙunsa. A makon da ya gabata ne Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da sabuwar dokar zaɓe da za a yi amfani da ita a zaɓen shekara 2019 Menene dokar ta kunsa? Waɗannan abubuwa ne suka fi ɗaukan hankali a cikin dokar. Za mu yi ƙoƙarin ba da amsoshin waɗannan tambayoyi a wata hira ta musamman da shugaban kwamitin kula da harkar zaɓe a majalisar dattawa. Sanata Suleiman Nazif ya yi da muryar Amurka. To alhamdulillahi ba shakka kamar yadda duk wani ɗan Najeriya ya sani wannan kundin tsari na gudanar da aikin INEC na ƙasa majalisa ta amince da shi a yau amma kafin majalisa ta amince da shi zai da aka kawo wannan abun ya kai so uku wannan shine na hudu to a yau dai muka tabbatar da duk wani kwaskwariman da ya kamata a yi a wannan doka na inec wato kundin tsari na gudanar da ayyukan inec wato electoral act duk abin da ya damu 'yan najeriya mun tabbatar da cewa an saka a ciki duk abin da ya damu shugaban kasa ya ki yadda da shi a wancan lokacin a wannan lokacin mun yi gyara a kai an cire abubuwan da bai kamata suna ciki ba sannan an sa abubuwan da za su kawo gyara a inec su tabbatar da cewa zaben 2019 an yi shi cikin lumana an yi shi cikin zaman lafiya an yi shi da duk wani dan najeriya zai tabbatar da cewa zaɓe ya inganci kuma zaɓe ya kyau musamman section 49 wato sashi 49 uku da hudu na wannan doka na inec doka ce wanda take magana akan card reader wanda kowa ya sani zaben 2015 din nan card reader na daga cikin abubuwan da suka sa aka yi nasara jam'iyyar adawa ta yi nasara a wannan lokacin zai muka ƙara gyara wajen tabbatar da cewa card reader ta zama doka dole ne a yi amfani da card reader sannan kuma mun sa a cikin wannan dokan cewa awa uku zuwa ƙarshen zaɓe in ba a kawo kadrida mai aiki ba wanda yake aiki a ɗaga zaɓen nan sai washe gari amma duk da maganan za a ɗaga zaɓe zai washe gari in mutum ya yi zaɓe ko yana cikin zaɓe ko an gabatar da zaɓe ya zama na cewa wannan unit ɗin ko kuma ward ɗin da kadrida bai aiki ba ba zai shafi gaba ɗaya ƙuri'unsa ba to inec ta tabbatar da cewa ta yi nashi wina a wannan zaben nan so duk wani gyara da ya kamata mai munyi sannan maganan primaries yadda aka ce kwanaki 150 da kuma ya zama da cewa zuwa 90 kwanaki 90 kafin a zo ranar zaɓe an gama primaries duk wa'annan mun saka a ciki duk abubuwan maganar logo in babu logo sannan mun tabbatar da cewa akwai sashi na 120 d da e da yake magana akan cewa duk wanda aka kama da fake voters card to in allah ya da alkali ya mai hukuncin zuwa shekara biyar a prison sannan kuma in aka kama ka da katin wani wato ka je ka ɗebo katin mutane ka rike an kama ka da katin mutane to ka tabbatar da cewa alkali zai baka shekara biyu a gidan yari. To distinguished wannan ya nuna cewa abubuwa da shugaba Buhari ya nuna baya so kun gyara su kenan? ba shakka duk abubuwan da shugaban kasa ya ce baya so wasu su ai ba ma ba ya ce baya so abin da ya faɗa shine a wasu e bai amince da su ba ne. domin yana gani cewa wannan hurumin inec ne su gudanar da wannan abu a wasu kuma dan gyara ne na maybe abu kamar a ce za a sa a aka sa b ko kuma ya kamata a ce abu na wajen sashi na ɗaya aka kai shi sashi na biyu su ma duk wayannan an gyara a kai sannan da abubuwan da ya ce bai yadda bai amince ba wannan ma duk an cire so abin da kwamiti ta yi yanzu shine duk abin da shugaban kasa ya ce bai amince da shi mun cire sannan zai muka yi la'akari da duk abubuwan da inec kuma suke so wato zai kawo gyara wa inec muka saka sannan duk abin da zai kare hakkin wanda zai tsaya zaɓe muka saka sannan duk abin da zai tozarta wanda ya tsaya zaɓe shi kuma muka cire sannan muka tabbatar da cewa bugu da ƙari abin da zai kawo ɗan najeriya ya san cewa zaɓensa zai ya gudana kuma an tabbatar da cewa bayan zaɓe ƙuri'an da ka bayar za ta yi amfani nan ma mun tabbatar da cewa mun gyara a kai duk abin da zai sa 'yan najeriya samu zaman lafiya da kyakkyawan zaɓe mun tsaya mun mai da hankalin mu me za ka ce akan muhimmancin wannan gyara ga demokradiyyar najeriya a daidai lokacin da ake fuskantar zaɓe to kamar yadda aka sani a kowane zaɓe akwai kalubale daban-daban 2015 kun ga dai abin da ya faru 2019 akwai abubuwa da ake tsammani zai auku wanda su ne suke sa cewa a duk lokacin da ake ya zama da cewa majalisa musamman kwamiti na kundin na inec sun yi gyara a wannan kundin tsari na gudanar da dokokin inec domin ya zama da cewa inec ta samu dokoki wanda za ta yi amfani da ita dokoki masu inganci wanda za su tabbatar da sun taimake ta a wajen gudanar da zaɓe cikin lumana da ruwan sanyi to wayannan dokokin mun yi su bisa alakarin abubuwan da za su gudana a 2019 anya wannan gyara da kuka yi distinguish bai makara ba kuwa ai bai makara ba wato abubuwa ne kashi biyu na farko kamar yadda aka sani ai yanzu ma inec tana amfani da dokoki wanda aka yi shekaru da suka wuce saboda ba a sa hannu a wannan ba so babu abin da ya tsaya amma daga ranar da aka sa hannu to dokokin da aka yi wanda aka riga aka yi amfani da tsohon doka sun wuce kamar yadda ake cewa an sai da forms na 'yan takarkaru na takarar shugaban kasa eh, na wasu jam'iyyar miliyan 45 na wasu jam'iyyar miliyan 20 takarar gwamna eh, wani miliyan 22 da sauransu wayannan abubuwa ne wanda a wannan doka ba mu yarda da wannan tsarin ba abinda muka ce takarar shugaban kasa duk wani fom na takara naira miliyan goma ne takarar gwamna naira miliyan biyar ne haka na sanatoci miliyan uku da biyu haka 'yan majalisu duk wa'ina abu aka sa sannan kuma bugu da ƙari mun yi sake ƙari da babban abin da ya damu 'yan najeriya wato ya zamana cewa zaben general election sashi 91 yana magana akan cewa kudaden da aka amince dan takara iya amfani da su kasu wuce wannan kudada kamar na zaben shugaban kasa naira biliyan biyar aka yarda dan takara ya kashe karya wuce naira biliyan biyar daga naira daya har zuwa biliyan biyar zai iya in yana da dubu goma zai iya kashewa in yana da dubu ashirin in yana da miliyan daya miliyan goma har miliyan dubu biyar zai iya kashewa a takarar shugaban kasa a takarar gwamna kuma an amince cewa daga naira ɗaya zuwa naira miliyan dubu an yadda dan takarar gwamna zai iya kashewa wajen motoci wajen billboard wajen bana wajen duk wani alamari na, na gudanar da zaɓe na maybe ofisoshi da sauransu amma ban ce wai biliyan ɗaya ba zuwa biliyan ɗaya muke maga daga naira ɗaya in naira ashirin kake da shi in dubu talatin kake da shi in dubu ɗari kake da shi duk ya sannan na sanata mun yadda cewa naira miliyan 250 aka kiyasce zuwa naira miliyan 200 ba a bukatan ka kashe ya fi naira miliyan 250 so daga miliyan daya ko dubu daya zuwa miliyan daya in ma miliyan biyar kake da shi ko miliyan daya zai ka kashe kayanka amma kar ya wuce miliyan 250 sannan kuma a shi ma na dan majalisa na tarayya shi kuma an ce naira miliyan za ka iya kashewa har ya kai naira miliyan ɗari in ba ka da naira miliyan ɗari in ma miliyan goma kake da shi ko biyu ka kashe wannan akan gudanar da zaɓe sannan ba a yarda da guduma wanda ya wuce naira miliyan goma ba wannan shine ke cikin kundin tsarin nan na gudanar da ayyukan inec so duk abin da ya shafi al'umma da duk abin da zai kawo zaman lafiya da duk abin da zai kawo kyakkyawan zaɓe na 2019 mu 'yan kwamiti din nan da majalisar datta da wani wakilai zai da muka tsaya karkashin jagoranci na as chairman muka tsaya muka aiwatar da duk abin da ya shafi zaɓe so wa'annan muka gyara wajen tabbatar da cewa kowace jam'iyya an yi mata abin da ya kamata domin a gudu tare a tsira tare a zauna lafiya to tambayar da zan yi ita ce batun kadrida din nan na'urar nan da za a yi amfani da ita wajen eh, tantance masu kada ƙuri'a kun yi wani tanaji ne na tabbatar da cewa wannan kadreda zai aiki har wuraren da babu wutan lantarki? Duk kadiridan da baya aiki dole a tabbatar da an gyara ko kuma an sai sababbi domin a tabbatar da cewa akwai isassu kuma kamar yadda na faɗa in kadreda bai aiki zuwa awa uku zuwa ƙarshen zaɓe ba dole a ɗaga zaɓen nan zai washe gari domin mutane su fito su taru a zaɓe wanda ya kamata a zaɓe ku. Me yasa kuka ɗauki wannan mataki domin a zaɓen shekara dubu biyu da goma sha biyar? inda kadri da bai yi aiki ba an yi amfani da rajistan masu kada ƙuri'a. To a yanzu dai mun soke wannan maganar rajistan masu jefa ƙuri'a. Abin da muka yarda a kai shine ka ɗauko katinka na zaɓe a tantance da kadri da sannan ka yi zaɓe. In ba kadri da babu maganan zaɓe domin ba ma son magudi. ba ma son abin da zai cuci talaka ba ma son kuma abin da zai cuci dan takara kowane ne duk abin da ya kamata a bincike ko a duba abin da zai gyara zaɓe an saka abin da kuma zai ɓata zaɓe an cire a nan za mu dasa aya a shirin na yau ku kasance tare da mu makon gobe domin jin wani sabon shirin ni ce madina dauda mu huta lafiya. amurka donald trump da uwar gidansa melania sun kai ziyara a wurin wani bautar yahudawa a pittsburgh inda wani dan bindiga ya kashe mutane goma sha daya a ranar asabar da ta shige lokacin da suke ibada a hali da ake jikin shugaban amurka donald trump yana shirin soke dokar nan da ke baiwa yaran da aka haife su a nan amurka yancin zama 'yan ƙasa da ma bakin haure da suka shigo launiyar hanya su zama 'yan ƙasar trump ya mayar da hankali a kan batun wato bakin haure a matsayin babban sakonsa na yakin neman zaɓe kafin a yi zaɓen ranar shida ga watan nuwamba na wannan shekara ya nuna cewa lauyoyinsa sun masa ko kuma sun ba shawarar cewa zai iya sauya wannan doka da umarnin shugaban kasa. To madalla. kafin mu yi salama muna mika sakon ta'aziyya ga sarfil umar zarewa bisa garsuwar mahaifinsa malam umar zarewa allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma kyautata namu karshen haka kuma muna taya barista isha uba alhassan da mai ɗakin sa fatima amanallah murna samun karuwa ta 'ya mace da suka yi mai suna hindatu ishaq allah ya raya ya kuma ɗayi ba masu sauraro anan muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa.com da kuma shafin mu na facebook yanzu a madadin baba ya ko makeri wanda ya na gabatar da shirin da kuma hiryo diodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau jimmy cook Nisar fili hashin gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum. Afrique. Le monde